adalci shi ke kawo zaman lafiya zaman lafiya shi ke kawo cigaba cigaba shi ke sa mutane samu abin yi in mutane suna da abin yi ba sa tunanin fitina mara aikin yi ayi abokin hirarsa shaidan to kana da abin yi to in aka samu shugabanni na gari waɗanda masu son ƙasar ba masu son kansu ba masu